amma rufi ai kaga maganar mu kaga me yin sama ba azubi ne ba sai i juya magana ka san mutanen ƙasa sun iya magana ka ganta kai ta tunanin ta tukuna fasahar ajiye magana ma ya ike ka kafin abin da ya faɗi ai kaga kai a matsayinka na fiƙi ba za ka ɗauki azumi ne ba me ma'ana azumi kamewa maimakon mutane suna kamewa daga cin abinci da jima'i su samu lada su ba sun kame ne an je kun kame je eh mu azumi muke ba ma sadaka yau ce eh, ce azumi suke daga sadaka in ya ɗauka ita sadaka ya kare azumin amma dai ina fata ka gane karin magana wani lokaci kwakwalwar ka na ba ka wala kafin ka gane irin wayannan amma dai ka gane karin magana ne ba ko karin magana ne ba wani aron kalma ne na aka yi don a birge ce mutum ya ne ce ce yana azumi azumi mai asalin azumi da kafani daga ci da shaku, daga hudun rana zuwa ta faɗi to shi wannan azuminsa ba zai bayar ba kudinsa na aljihunsa kunonsa na kwanansa wainarsa na kularsa in ya ɗauka zai iya ci ya ce amma in ya ɗauka zai ce na azumi na kamilu zan iya baka waina ta ba ta gane to akwai ibarar da ake faɗi amma dai wannan ta fi bada mamaki yadda aka aiki ibarar shin ibarar za ka kalla ko kuwa irin yadda aro kalmomin ya amfani da su kan dai ka tsallake kuma a wannan shi ne na ƙarfe ya sumo na alimu a rubu ai ya fi cansa kenan shi kome Eh, man kana batilan kana karanta karatu yadda kai magana ba za ka gane ba man kana bakhilan warisa maluhu aduwwahu ai ko kai yanzu ka gane karatu amma idan san da magana ko da eh, za ka gane shi don ya kamata ko yana ko nazarin ba kan in kana karatu ka dinga karatun fahim kana fahimta man kana bakhilan ko warisa maluhu malahu aduwahu warisa aduwahu kenan malahu yanzu baka gane ba tun da na karanta maka ma ko yanzu sauran kura to shi kenan mun shiga da gaske ne tambayin kenan cewa duk marwaci makiyansa ne zai gaji dukiyarsa yanzu misalin ai ba aka za ka zauna ba za ka girma eh wannan na raina girman ka yanzu kai kana karami ne nan gaba za ka yi mata hudu yanzu hudu dai tukuna muke so yi ka ni kuma na da ran da mata hudu wannan ta farko tana da sha biyar mai bi tana da goma a ainihin wacce ta zo ta kusa da ƙarshe tana da biyar wacce ko ta ƙarshe ƙarshe tana da biyu to a nan sai ka ga aduwinka a fili in an ce baka da Allah kana da aduwi haka za ka fara binkinawa ka cikin ya'yan da za ka nuna wannan bai ƙaunata waccar kana zaune da ita ne kawai amma ba ta kaunar ka kuma ba dama ku rabu ka je ka sake ta duk dunan su dinga ma kwangwali to kaga daga nan za ka gano to in ka mutu zuwa za su da ka ba kuma in ba nan ba wannan ya an zace imin ka zace ba za a yi ma ba mutumin banza kai yanzu ya ma za a yi ma za a yi ma ka ba wancan ya abin nan sai ka kai hankalinka ne sai zaka yi abin nan wani ka yi masa kana rufe ido ba ka zan yi masa domin bai ta kai masa ba kugu ne wancan da sai da kai masa to gaba ɗaya dukiyar kawa gare kai ba ka yi sadaka ba ba ka yi kyauta ba ba ka yi taimako ba kan mutu ka bar dukiyar nan su fashe ta a banza kada ka yi zaton wai dukiyar da ka bar wa 'ya'yanka za ka samu ladanta kada ka dukiyar da ka bari matanka suka gada za a baka ladanta ba ta da lada dukiyar magada ce dukiyarka wanda ka ce ka kai masai mafai na da amfani ɗinkin da kai ganin kwan na ka fari-fari na ƙarshen tabbatar abuwa za a same shi ka ɗauka ka kai shi bola shi ma bai da lada abin da ka ɗauka ka bayar taimako shi ne naka a duniya da lahira shi ne wanda bai ƙarewa amma abin da ka bari wannan kuma su ne za su ci a banza baɗi to yanzu eh eh to nasu ne ba naka ne ba kai kai to kai kana nan mana wanda ma a yanzu ban hayali ne kawai ka kawo ka tambayi yanzu ilimin lokaci an fi samun saurin ma'aikatan banki na gado a goni dan mana ke cewa sun raba gado wani attajiri kwana su ka duba irin kwakwalwa na yan banki akan kuɗi kuma daga cikin 'yan bankin najeriya ma ana kirga shi daga cikin wani ko kwanan su nawa ne suna rabon gada suka raba sa gama suka ce to gashi baban ku ya mutu bai yi wasiya ba bayan magana wasiya ba ciki eh, ko za ku cire ku wanda ba suka ce ka kawo shawara kuwa kun kawo shawara bari mu je gida mai mutum family house ita ku geza bayan don kada ce na yi shirin shi yau can gida aka haɗu wannan aka tarkato aka zauna aka tattauna aka tattauna aka yi turanci aka yi turanci a ƙarshe sai aka ce da ba bana son a yi masa wani abun ai da yayi tun da ba ka raba mana dukiya kan shi kenan aka ce ai mun zauna mun tattauna a gida baban mun ce ce ai baban bai son wannan irin wannan abubuwa ya fi sai ga dukiyar da ina so da yayi sai daga nan ku ci gaba da aiki sosai kai ne da baki sai a ce maka za mu tarbiyyantar da sojoji sai ina tarbiyyar ka ɗauko ka yanzu ya suke sai dai ba mutum ne ba ka kila waliyin Allah ne sanan waliyai ne duka hmm? ga ‘ya’yan ga yadda take kana zane da su matan ga yadda kake zaune da su yau shi ka samu kai wannan abu in za ka tsaya kai abin da zai ma amfani ka tsaya kai ma abin da zai ma bari kafin ka mutu amma in ka mutu da kai da ka ga dai abin da ke ɗiba na ana sashi a bayi to wallahi ba ku da bambanci wannan abin da ake ce masa kashi to wannan jin baka kai kashi kima ba nan za a ɗauke ka ko da an tafi ana koke-koke na ƙarya ne eh, ka ga mutum na tafiya na tuntuɓe na faɗuwa na ne ke ƙarya yake in ana damuwa daga nan wani aka zo rabon kuɗi ma na ka ga idonsa ya yi zuru-zuru wala wala ƙarya yake eh ato tunda alƙawari ne ainihi dutsen faɗi abin da na faɗi iya sani na na zama nan wurin zan yi shi kana ɓata kanka lokaci ne kan yayan nan kana ɓata kanka lokaci ne kan nan amma ci gaba da yi eh, Allah ya dai maka da su eh Allah ya baka fa'a irin tsarin da ka fara irin wannan magana ta kan ji komai abubuwa da ya da na da na zane da irin ku da na sama da ku ko ko ɗan wannan kullum ne masa magana yadda kake faɗi na kake ina nan za ku gane in Allah da za ku gane in Allah da ai malaka na da zafi ne da yawa kai hakuri ne zan bi su a hankali ke to a wanda ci gaba da su malam da yi wani suma suka hanga suka hanga suka ga kuda ke bin shi matan shi hudu ƴaƴansa sun fi talatin wallahi na rufe shi ya fasa kai. ya ƙara sai da alaƙa daga nesa ya mutu da rabon ya gane ya zo ya gaya min ita da ya tabbata min magana da nake gaya masa gaskiya ne da rabon ya gane mala Allah ya turo da wata yafa tana can gidan miji ta zo ta leƙa ina baba ya ce yana can jikin abin nan da sauƙi ta buɗe ta je ta gan shi ta wa iyayenta Allah tsine mu ta ku ya ta goya baban ta ɗauko shi ta sa shi a mota ta kai shi asibiti aka ba shi gado aka menene sai ga baba ya ɗan mirmire shi kenan wannan ta taho wani Allah mu za a kawo shi asibiti ba a gaya mana ba wannan ma ta taho ta fashe da koga wannan ta zo ta kalle shi ta faɗa daga shi ta karya kuke wannan ina ga ku wannan magana ake in ce Allah ya taimake tsohon nan ya warware ya warware na je na fame shi ice Ahmadu na gane abin da kake faɗi na fahimci maganan ka mi'a filmi a yanzu ka bari za ka ga abin da zan yi amma ina Allah dai ya dawo da shi ya gane amma bai yi abin da ya son ba yana zuwa kamar wata lafiya Allah ya bashi ya zo ya gama abin da zai iya tafi ya dawo keto ya sa fulotansu a kasuwa ya sa gidajensu a kasuwa yana son zai yi wasu ayyuka matan nan suka je suka samu dillalan alhaji ya samu matsala matansa hudu ya'ya sun fi arba'in yanzu ga shi nan ya sa kayansa a kasuwa duka kada ko sayar ko kon sayar bai yi ba ciniki dillalan na haka za su zo su gaishe shi alhaji ya biki lafiya kalau ya labarin gidan nan ce ai wannan gidan nan naka akwai wani sanata daga sakkwato zai je abuja ya zo ina neman gida aka nuna masa ice wannan gidan ike nema amma yanzu ya tafi america ina dawowa za a zo a yi wannan cinikin din yana ma ce mana don Allah san mu bar masa wannan gidan dole ce ta kai shi America haka aka tai masa har ciwon ya dawo ya mutu ta yi tambaya ta fi karfin ka tambaya eh, ta wuce ta sai dai amma kila kana da kwakwalwa ka yi rikewa da rabu har lokacin da za ka yi matsayin kuma ka ga wani Hmm? haka yanzu mu je can za mu tashi ne da min hikayatil bukala daga cikin labaran masu rawa a rawa an ibn abbasin radiyallahu anhu kana kana al-hajib rajula an yi wani mutum mai suna hajibu shi hajibun nan wani mutum ne min ah, min ajallil arab yana daga cikin manya-manyan larabawa wato sharifi ne ba wai sharifi wanda ba ya cin wuta ba mai daraja ne wa kana bakhilan marwaci ne wa kana la yuqidu naran bilayli bai kunna wuta da daddare karahiyata an yara hara'in ya man kada wani ya ganta kun san su ta mutanen ƙauye ne an ga wuta za a ja bana ai ba za ku ce hinhin ba me duk haka kuke ko kuma ku gaje su da ina kusa ya taimaka samun jaye duk haka muke aka yi ƙwarai Allah kai da biya duk haka muke illa iyakacin aka ba da labarin wani da yake mutum yana da wani nau'in tabuwa sai ya gashi bai ciki dukkan mu marwata ne sannan ga gabatanci la yuqidu naran bai kunna wuta bi laylin karahiyata an yara hara'in fa yantafi bi dawiha ya amfani da hasken wato shi ya kai har har hasken wutarsa bai yadda kai amfani da hasken wutarsa ba saboda ruwa fa idan taja ila in bukato suka kama shi kunna wuta fa auqada thumma basara mustadi'un sai ya ga wani zai ga wani abu a wutan biha atafa ne yana da wani yanzu nake mamaki wa shi ba sau nawa mutum zai sa gulab a gidan shi in ya ga yara sun haɗu suna karatu ya kashe shi ko sai na cewa ne Eh anan ku. Ya yawa baka ko kwa bai ga mun baka za ka je sai in tsaya iya nan kakka kakka bari ya yi baka. ni ne na san muna muna karatu an shayi mana haka ga gulab in muka taru muna karatu a jindin wannan gulab din gobe sai ka zo ka san da ba gulab din sai ba bulo ɗin an kashe saboda tsabar ruwa sai ce za mu yi ta'adi eh gaskiya ne almajirai na da ta'adi amma ai in ma duk abin da ke da amfani yana da ta'adi ga wuta ba tana da amfani ba amma tana ta'adi in da ka san ta'adi mu za mu tambayi samis samis kai ne kusa kusa abin misali yaya wuta tana da ta'adi to iya kaci dan ya isa Hmm? Ah, yanzu kuma nan kuma wani ne da ku daban amma dai sun sai ka ce kana mata ta adin wuta tambayi da mu kuma har yanzu akwai wuta gidan shi to to banda kun banda kai ba dan ka tai ma irin ta da ka daina kunna ta abinci ma ka daina cin abinci da fafe yi mata yaji ko a da waje na ne na me zan ce an da ake wannan abun an dafa ce an dafa to banci tun da yar adawa ta ce sai ina a ran da ma wutan eh, ta kwana gidan din a ran da ma abinci da hafi ya ci to saboda haka na rana ce don za a kashe gulab din ne da hujjan wani lokacin an yi karatu an gama wani ma yi kashi a wurin wani ma yi menene a bi a zane ma katanga a bi a yi menene saboda haka nan sun ce to amma baka san abin da ka samu a karatun ba yaran nan yara ne matafa ne kuma duk wanda ya zama irin wannan matashi sai ka same shi mabarnaci kai ma ƴaƴanka na ɓannan yadda ƴaƴan wasu suka yi maka ɓanna to ka sun yi wani ɓanna irin wannan ɓannan da aka yi maka to misalin ma ka samu ma a ce sun je suna ka wasu ba inda dara suke sai ka an yi alisa wurin inda dara suke ko su maka suka zo suka je ta a da da ana na ko na abu kun yau ba wasu da ai hakuri da muni ya nan ne baba da muje muna dauke dauke ba kwanda mu tsaya na wake gaskiya ne fa gaskiya ne fa to nan ga wuta ka jana wuta an tsam zai dauki wutar gidan ya ba su amma ɗalibai masu karfi a in dai addini za ka yi to ba mai ka. kai ne mugu kai ne wawa kai ne mene ne kai ne wane ne kai sun ce ba komai Allah zai bada abin da ake nema kuma yana abu mai yake da suna abu malbiya sai yin haƙuri kawai ba za ka ce to tun da yake an gome ni na daina yi bari in koma wanda ba a tsangwama kana karatu aka tsangwame ka ga wa'in sana karta ba a tsangwama sai ka koma cikin su ku dinga karta to yanzu dai sai dai a yi ra'ayi ni kan wannan hanya ba canza ta ba wanda yake gani za mu tafi tare zauna mu tafi tare wanda yake gani ba haka ba to yi mata in ko wurin ka nake to fa kore ni don ka ji da wai ko zan janye ba zan janye ba ba za ka taɓa wayan min da kai in bari ba kama daina wahala za ka wayan min da kai in daina in dai ban wayan ma da kai mu tafi tare ba to ba za ka wayan min da kai in bari ba kamar ce da ne gwai za ka raba ni da wannan ka ce za ka waya min da kai ko za ka jefa ni a bango in matsayi in bari hmm, ba bari ba ina kuma Allah kuma kada Allah ya samu bari saboda ka haka menene in na fitina ya zai kashe saboda ruwa domin gaskiya in ka karanta karatun haka kada sai ka ce ba idan amma in ka duba da kusan duk wannan ruwan ba in ma ba mu fi hakan ba wakila aka ce kana marwan bun abi hafsaf min adakalin nafi yana daga cikin mafi ruwan mutane fakara da yuridul mahadi ya tashi ita ta zage wajen mahadi halifa faƙanar lahum ra'atuhu sai je yi sallama da matarsa zan je in ji halifa yau san ga shugaban ƙasa in muka ɗauke shi haka mu jabi sai cewa matarsa mali alaiki in ko ehm, fakarata ya riga faƙalar lahu imra'atu mali alaika in raja'ata bil ja'izati ne za ka bani in kafa mu kyauta kaga duk wanda zai ga shugaban ƙasa a ko yanzu ai eh, za zai sa ran a ainihin kwali eh, ba zai sa ran haka ake cewa yaran ne na samu kwali malaru kwali da cewa saboda domin dubbanin da za a baka a kwali ake sawa ina kudin ina fara zai samu kwali ce to idan na je na da idan ka je ka dawo har Allah ya sa ka samu shugaban kasar nan da kyau ka samu kwali na za ka bani kala ce to sai iki diddiga saboda ruwa in a to alfi dirhami idan aka bani dirhami dubu ɗari a a tsaye take dirhaman ban ba ki dirhami guda har dirhami guda zai bata gaba ɗaya dirhami guda ɗaya zai ɗauka bata ko ta je to ba komai Allah ya bada sa ita du'a'i fa'autiya sittina alfa dirhamin sai aka ba shi dirhami dubu sittin ga bai kai ba kenan wajen ya gaba da dubu arba'in dirhami fawaƙiya to arba'atu wanika sai ya ba ta a ɗari guda biyu misalin kuɗi mai kama da dirhami ga ai eh, dirhami ne daidai ike da taro taro shi ne kobo uku To? ainihin kobo shi ne dirhamin kace maka ɗauke shi a matsayin taro to kobo yana matsayin habba ɗari yana matsayin daniku kaga daniku biyu kobo ɗaya kenan go daniku hudu kobo biyu kenan da ya kai daniku shida ya kai taro ya kai dirhami ɗaya to da haka nan kaga dole ya yi fatan ta yi lissafi yawa da ke yanzu abin da za ta ya samu da ne ku hudu sai a ba ta kobo biyu kenan ainihin eh, ɗaruruwa guda hudu za a ba ta ɗari guda hudu wanda sai masu masu sai sa zami da kan gano lissafi a gai <laughs> daga goga daga kafa can ma yana daukan ɗari hmm? wancan kuɗinmu na dama na an ɗora su ne daidai da yadda kuɗin musulunci yake amma yanzu suka zo suka wargaza shi suka bata shi da niyya sun da kubo goma sha biyu ɗin nan sha biyu daidai ike da dinari lissafin dinari illa ya kace hmm? nawa abin da ya bata ba ko biyu bata ko biyu ba ka bai kai sabo ba hmm. me yake hmm? mene ne shi ne sudusu a wato ba dirham da ni ko lissafi ai ma wana da akwai kuɗi akwai dirhamu akwai abba ko ko fafa akwai dani akwai dirhamu akwai habba ka je ka dubi يعني أنا أبن كذوبي آه، أقرب المصادر آه، من إرشاد الثالثي وأن النجاة أن نشرح دادنا لأن النجاة وطولنا إنها كان نيلين كوفي نتا جبا مغن إذن ماشي نيلين دهكا دهكا نا درهم سيني كوبو أكو سوكتي مصادر إنها دفتر تورن سيني كوبو tiri tiri bishiya ko bishiya ke uku uku uku taro ba eh, shi kenan yake taro <laughs> ka huta kai shi taro taro ha'a akwai ha'a akwai anguwa taro taro <laughs> nam wakila aka ce a ah, eh, kana ba'adul bukala an wani mai ruwa kana ba an yi wani marowaci musiran kuma ina da kuɗi kasiran amwali ina da tsarin dukiya wa kana zarafi fi daqa'iqil ashiya'i yana duba kanana ƙananan. yana da kula kan dukiya fastara sai an hawa hawa. hawaiji ran nan dai ya sayo kaya bari mu bashi ɗan kasuwa ya faro kaya wadda ahan malam ya nemi ɗan dako wa ƙala bi kam ta hamilu hadhihi alhawa'iji nawa za ka ɗauka min kayan nan zuwa gida ƙala bi habba za ka ba da habba da ni ko biyu kenan ƙala abakis ka rage ne yake kai alaji ƙala ma a aƙallu min habba yanzu kuɗi babu mafi ƙarancin habba ƙarancinsa habba babu canji ainihin da za a abu na ɗinsa ya ce to yanzu to yanzu zai ka da za ka rage min eh za a rage maka inda da canji ya ce to la adari ma a kolo kala lastari bil habbati jazra ba sai kara na habban sai mu ci tare kaga ai an hama rage asara fa jalifu jami'an fa na aqulahu aka ga ya samu sauki ko don dama ina zai je ta yi karatu saboda kada a sai karar sai mu ci tare daga ya ka ɗauka ka kai gida Yeah,